duk lokacin da aka zo za a ambace ni sai a ambace mu tare da kai sallallahu alaihi wasallam shi yasa da wani mai shahada ko kuma wani mai iqama ya zo ya ce ashhadu an la ilaha illallah to dole sai ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah wato shine wato juz'i ne daga cikin juz'u na imani wanda yake babu yanda za a yi imanin mutum ya cika ko kuma a'a musulunci sai suka dole sai da wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa zaka ji wani waƙe yana faɗa cewa a wa dammal ila husman nabiyyi ila ismihi idza qala fil hamsil muazzin ashhadu wa shakka lahu min ismihi li yujallahu fazul arshi mahmudun fa hadha muhammad yake cewa wa dammal ila husman nabiyyi ila ismihi Allah subhanahu wa ta'ala ya taro sunansa ya zuwa sunan annabi Muhammad sai ka ji yana cewa wa atiullah wa rasulahu haka Allah kullum yake yake faɗa mana ku bi Allah ku bi manzo wato Allah ya ruɓanya sunansa da sunan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakan nan ne wazana a lokacin da ya zo wazana a cikin sa as-salawatul khamsu din nan to duka idan ya zo dole sai ya ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake cewa idza qala fil khamsil mu'azzin ashhadu a lokacin da wato mai wazana ya zo yake faɗin cewa ashhadu Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah yace kuma wa shakka min ismihi li yujillahu sannan kuma har wa yau ma wai girman da gatan da Allah yake nuna wa manzon Allah bai tsaya a nan ba yace sai ya tsaga sunansa daga cikin sunan wato Allah ya tsaga sunan manzon Allah daga cikin sunansa yace fazul arshi mahmudun Allah shine al-mahmud manzon Allah yace shi kuma wa haza muhammadu shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sunansa muhammadu Saboda haka shi yasa sa wani mai waƙe yake cewa komai na ƙauna idan ka zuba ya zubo. Duk abin da ka auna sai ka ga cewa fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba fa nan kusa ba ne. Tafiya ne ake yi na soyayya tsakanin shi da Allah babu kama hannun yaro. Saboda haka tsakanin Allah da manzon Allah sai Allah da. Muna roƙon Allah dai ya bamu albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan yake cewa wa fataha lahu sannan har wa Allah ya yi buɗi masa. yake faɗa masa cewa inna fatahna laka fatahan mubina yaghfir laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma yake kuma faɗin cewa wa ghafara lahu kamar ya ba mu labari sannan wa azhaba anhu rijsa wato wa azhaba rijsa an ahli baiti sannan har wa yau wato radiyallahu ta'ala an yake faɗa mana cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya tafiyar da kazanta ga barin mazauwa gidan manzon Allah Wato ba ma maganan Manzon Allah ake yi ba, a'a ana maganan Ahlul shi ne mazau ƴan gidansa Sallallahu Alaihi Wasallama. Domin shi Annabi Sallallahu Alaihi Wasallama ai shi duhuru ne bayan kasancewansa dahiru Sallallahu Alaihi Wasallam. Shi yasa mai waki yake faɗa mana cewa huwa ɗahirun min ɗahirin aba'uhu min ɗahirin hati Muhammadu. Yake cewa wato shi Manzon Allah Sallallahu Alaihi sallam, huwa ɗahirun mai tsarki ne min ɗahirin sannan kuma daga tsarki ne wato yake mahaifinsa sallallahu alaihi wasallam kuma min dahiratil umma shi komai nasu sallallahu alaihi wasallam mai tsarki ne haka Allah subhanahu wa ta'ala ya wato halicce sa sannan kuma wa asrabi har wayo Allah subhanahu wa ta'ala yin isra'i ya tafiyan dare da shi sallallahu alaihi sallama. sabanin sauran annabawa gabaki daya zaka ga ana nan duniya ne ake abubuwan da za a yi da su har ka ga wani annabin ma idan an je wani bigiri akan ce da shi ya cire takalmi saboda wato wajen da ya zo yana da girma amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama laqad khafa al-arshul majid wa'atin fa innaka fawqa al-kainati sama'u yake shehu yake faɗa mana cewa haƙiƙa al-arshin Allah yayi kankan da kai wa manzon Allah saboda takasa da manzon Allah yayi da takalmansa wato fa innaka fawqa al-kainati sama'u ya rasulullahi kai wani irin sama ne a burbishin halittu gabaki ɗaya wato kafi kowa ɗaukaka a cikin halittun Allah to wannan duka girma ne na manzon Allah kamar yadda yake faɗa mana cewa subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil to haka dai sallallahu alaihi wa sallama girman nasa baya ƙarewa fa aqsama bi hayatihi hakan nan Allah kuma yayi rantsuwa da rayuwarsa yake cewa wato la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun Allah yake rantsuwa da wato rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi sallam. wa asrihi haka rau har yau manzon Allah Allah yake rantsuwa da zamanin da manzon Allah yi rayuwa shi yasa sai kaji Allah subhanahu wataala yana faɗa mana cewa wal asri innal insana lafi khusr malamai wato sun wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa Allah